بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم ان شاء الله تعالى يا يفعل وغن بكراتين من لتافع المقدمه العزيه للجماعه الأغارية نغاية دفين زبما بينيتو يا نكي بيانيتيا اني وواتيا زمنا اني نصاب يكي يا زكاه ya dabba shi na wannan manyan ba yi ce zakatu na'am an na'am idi fahimta ko zaka ya dabba shi wuji bayani a yi abu na ya dabba na shelawa zaka na bai sifa ji da yana jawa bayanai man cewa gulugu da bayani ya tiyan amma ibul ga wale rakuyin ففي كل خمس شات من يام راكم سندورو شاتون ننجي أتالي وغيزو ننجي ما سفورنا ويجزا أتون ننجي نيجا جزعنا كيف بابي جزا يوم وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية ngayi nan gina alfat sana aguya nina wa dakhalat fi thaniya wuce gare ya bace wani mina da'ani mini ya kin gbagbajo kin gbagbaba ko yiwo in kana fil baladi da'an abe ke ji wucin agabe da kin gbagbaji e ba yiwo walmas to wura jina ke ga aga oga shatu wa kimgbagbala ma yiwo wurala yaji fahimta ko amma na ana yade kimgbagba ba to yiwo yake yade wura ba to yiwo ji to ya gabe ga yawa zaka ya daba na wade ya kpana bangare ya kimgbagba bu wa wawon yaji fahimta ko abe ke dai ade kimgbagba shi na. magan ga kin gbagba karo ga mai fara wani kinci sai yi ga karo yi wo ba kiye kpa na yayi kinci ya ga busuru na nufeci kin gbagba ya ga wuri ba amma kinci sai labiyan yi karo nan gi karo nan gi busuru ya nufe labe jimiza <laughs> ji bogo kima ya ga yi wa wadda ga kai nan gizi adáadé kí n bàbá bá kó yíwó ngáwàwó sawa'un awdon aglab gan fi saniya mina da'ani in kana fil balad da'an idi fahimta ko abe kire ji mun cewa dai adana na wal mazu sawa aw da'an aglab gacha agha nwabeghị wuraja adịu nigatuyo wadaga kiwo wuraja amma ga wale ga kin gbagba e ba koyiwo da kima ga wura ba koyiwo go ngala ga wali daga ba gabo Allah wange ya suko inda daraja ga amma ka be da sukun nan gina jode na wura shiga man ga nisu yo wal mazu sawa aw idda aw iddani aglab wuda jibe do kun ga ko kin gbagbo adawa ba ga lori adokun gan ede amfani kin wuce wani galama gan amma idan kana almazu aglab amma wọn bẹ yi wúrẹ́rì nga dẹ́yà dokun gan fàṣàtò minhu ila tis'in fàṣàtò minhu ba gabo a jikiyan wàlá nan gina ga wàlá la min almazi bi ma na fàṣàtò min almazi nan gina gaji zakai rakun gutsuna no da ya ga zaka rakun ya ga yawon rakun ga gungutsun wawa nangi nangi ma wawa na wai nangi na agun ya niya ni shagada ya ba shi wani nangi na mai kewa ga wani mai kin bagwa abu kya da kin bagwa shi ya gona a'a wuri adiyo Did you fahimta ku? A will ne aglab ko kin ba ba doko ba ta den doro wawa na wage ngala wai ga iga amma iza kana al mazu aglab amma wai wula shi doko fashatu minum linan giba ga kin giba yan zakaya rakumbu ila tis'in wa fili dabba yan zakaya daga kibo nan ginninni e yan doro ila tis'in arbe lokaci na rakunya gunya ni na a to rakun yagun gutuwani na ke ga yawo gutuwani gutuwa ba gutuwa gutuwani ɓata nan ginin ni e wa fewo oko ya sifa nan gina da ejona adi guba ba wakin gbagbo fa'iza balagat ashran abe ki ugabe agun guwa na fafiha shatani rakuyin waga gungu nan gi gubawa wagancin ila arba'a ashiratan ga ile kaida na waya ni ko ila arba'a wa ga yabo ila nga je gina majrura ha aladadul murakkaba ma jata ila arba'a ashirata har be go be guni rakuyin we nga gungu be guni nan gi guki wa feo nan gi guba guba

thalathu shiya thalathu shiya nan giguta jamu'in shatu ila tis'a har be lokaci rakuye wagu 20 nina fa idha balagat ishirina abe kiugagu ishina fa fiha Nangi guni a ga tattin rakun shi ne zaji mallaka wuna bu wale gusun doro ni da wani go ila arba'i wa ishirin rakun ya wufi dazan harbe shi be guni nangi guni tawafe watin yau fa'iza ga hamsan wa ishirin abe kira kun yi ogagun be gutina ila hamsi wa salasin daga shi bai gutsun ilo rodina ba bai gutsun da wani fafiha bintu mahad kan gawa bica rakun rakun na iga bintu mahad na rakun yi wani wani rakun gice kwabe bintu mahad yau man gawa yi allafi daga latfi sanatif saniya gaira kunna ga da ya baci ba ni na mauna iri fahimta ko ngawa wagancin ke gaya yawayo rakun yawa ga gunye shi be gutun ndi nan giwa wa biare wuri a fewa nan gi har be ne shi be guni nan wuri ga gunye shi be gutun rakun na ga ya baci wa nina ngawa wa zakka ugancin ngawa wa awa fa'in lamtakun lahu amma kawo dira kunna guya ne a gada ya baci buwani na fabnulabun fabnulabun rakunye ba ngawa wane igar labun na ibnulabun rakun ba rakun gice ibnulabuna man gawa huwa ma da halafis sanatis salisa gaira kunna gada E, ya ta ci wani na gole yin ga bintu mahadu da wani fa'iza balaga sittan wa salasin abe kira kun gabi agun rudin beni na ila hamsin wa arba'in wuci dazan daga rudin beni da shi babe gutsina fafiha bintu labun rakun yiwu na agada ya tace wani a cage wa bai wani kan ga wala tun na rakun yawa gungu na rudin bai ni na rakun yiwu na ganda ya tace wani wawa zancin bintu labo ibnu labo ne yi eba fa'iza balagat sittan wa arba'in rakun yawa gagun shi ba bai gutsu ayin shi fe lo ila sittin ar da ta fafiha hiƙa idawa wacce ya gaji zakanayi hiƙa rakun kice gbabe hiƙa yau wahiya lati da khalat rabi'a gayi rakun na gada ya nici buwani na fa'iza balagat ida wa sittina abe kira kun gagu shi tabenina ila hamsin wa saba'in wannan daga shi tabeni da addu'a ni bai guti fafiha jaza rakunai ga jaza nan a caga izakawo rakun kice jaza wahiya lati da khalat fil khamisa gai rakun na ga e nan ya tun shi wani na fa idza balaga 76 abe kira kun yaza na wuji mallaka na ga addu'a ni bai ila tis'in uti fellu fellu har agu tuna ngai shini be guwe fafiha binta labun ina wawa ne zakana tun na rakungun 76 na har be 90 na waye binta labun wale binta ne asali wata nuna fiye bai idafa rakun yiwu. na yi ga labuni na labuni ga mai yi rakun na gada ya taci wani na yi wo guba na gada ya taci wani na wuce jimawo fa'iza balagat ida wa tsin abe kira kunya zagabe agun ida wa tsina shi ni shetu gobe ni na ko ga wutu be ni wutu ga yana ita wutu be ni na ila 20 na mi'a shatu shitwaina e sheda gutwaina wana ngato fa fiha hiqatan rakunguba wa fi watiyan zakka rakun kitime hiqqa nga yi rakun na gada ya ni ci ba ni na guba nga wawo tuna rakun yawa gun 91 lo 120 na rakun na wafe laji na wayi na gada ya ni ci ba ni na fa'iza za za ta la rakun yawa gabe tatiyan shi tsayon ta gayyar alwajib ina yi wajibin zaka dagba kubo wani gashi ba bawa je balon ga kaidu dana na na wato ganci na rakun yau daga gun shi tsohon ibe ni 121 fafi kulle 40 bintu tulabun rakun shi bandoro kaida na wato na wala bintu tulabun na wata waya bintu labun ngayi rakun yiwu na gadan e ya bace wani ato na gadan e ya tace wani wa wafe latin ya shi bandoro bu ke ga wade shi bandoro wara kun yiwu na gana ya tace wani shi bai a shiga wa feji lissafi gancin wa fi kulli hamsina hikka kaba mawaju lissafi ta ce ba wa rakun ya mishi tandoro ina tatin bona yi ga yi rakun na gana ya ni ce wani tsawawo gawa fi da tsogancin aratan doro rakunye ya guni na gada ya guni wani tatimbo uda lissafi shi ba shi boko shi ya eh, arata arata wayo go na gai kayi da ibayen e nisabi ya zakabu nisabi bi ki sokunan da nisabi wani man ce gayi ga wa ammal baqar amma wale nan kwe bugo itwa lafazin naji istilahatin naji a ga bintu mahad mucin waga da ya bacho bintu labun waga da ya tacho hiqqa waga da ya nicho jaza waga da ya tucho jaza itwa istilahatin naji ni sunna naje layi rakun e baye ya ga nan gana ga sunna rakun jikin mu doku rakun dai sunna ji doku wala ba da sunna ga ne ya jaye bai man ga wa amal bakaru wale nan ko jiye fa fi kulli salafina idza e gadde nan ko mawo kan gani sabiyan zaka so kwai waire kaya wannan kwanni ma maga su ga gumba wa kan ga zakacin Allahu wa akbar minha tabi man gafa fi kulli salasin zandoro gade nan kogma wana minha tabi'un jaza'un wala nan kunni tiya nan kwanai ga tabi'una nan kwanai ga tabi'una jaza'un au jaza'atun wa huwa ma awfa sanatayn nan ko gice pagan be jaza'un yo waga muga ina guyana na guya guba nan jaza'un da wani bayanan ku ke ga yo <coughs> jaza'un ko jaza'atu ba nan ko wa tarbe gi ha yara kun yara kuma tarbe yanayin iji fahimta ko tabiyo na wani na gun ya guba na na yi milatun na wuzare na iji fahimta ko na gun ya guba wafi arba'i na musinna na ko ga gushi ba gole wata fiye jeza ko jeza ato nan kwayo ko nan ko ba jaza'un nan ko ba na wani jaza'atu nan kwayo na ya guba ni nan ga wa fewo gbawo obeni ar bai wikin yau shi bai kanga ina ta tewa bana shi bai zaka ga wa fi arba'in nan ko shi ba musinna na tuwa yi musinna la tu hadu illa unsa na tumawa wani gayi yiwu wa sai na yi wannan gawa latin yin musinna to kiye kpabe musinna yau da mini ya miza yin iziyo wọn jaga te kawo ga te wanke wuye ga yawai wahiyar muwafiyatu salasa sinin wahiyar muwafiyatu salasa sinin mai zai ajiman jatin gyare Da littafin fatu rabil bariya na abdultur mansur ka yan sokoto na Wa wato ga tari mai ziya ne labe ba mucho bai di manu jiya ilimi ka kai ne cewa guji man cicin ya kuma kalita fi amma ta ga wa juyo iza ji wa bi dan yimi ne wa zu jo ndo ci ga gami ba iza kalita fi dan yimi ne ta fi jo ni ga gami ga ku guba a ce sha ni so ko a ce kalita fi jo majidima wallahi tallahi da tari ni da fi wayo inda fi wayo littafin wuce amma mai gagabi an so ta ci ko gada wa ainihin hard copy ainihin littafin wa gaya ne amma soft copy fi wayo mu ni shirai ne wuce yi ziya ne one page kuto one thousand is more than one thousand pages na dr mansur lotun wuce na buki ma page ya yi ziya hmm? ne wale shirai na dagwai ba misiracin na jina gugin wa wadda yawon yi tsakani 277 ko igula ake ba to firis to nole wani matani mutu za gugin wa shirai ga mu jina na misiraci nigeria ci mannaki na muji shirai to bayani na ji hukufi bo shi zo fata na tsakani peji kutu tutu nigeria ci ne ugwa gari ratuwa nigeria misira ba aje uku an sha uku da wani sha etu sokoto etu sar so kwazo ba hunge mun gai lana wiyuna afike etu to an idan ku an sha da wani fe wu ne bana watun lo kai nje ji mukaddiman wangi ya ga na je mai wani bai kai da wangi su ku ga sai su ku ga kun dai yazo wa ka tun ga jujin amfani manga wayi almuwaffiyatu salasa sinin nan ko ne musinna nan gai nan ko na guya gutana summa fi sittina tabi'an a cigaga nan ko ga gu shita tabi'an nan ko guba na wani nawa wata yana kici mai gaya tabi'o ga gai ina da guya guba mai guci na un gagadare aufa sana wọ́n kéré bẹ̀ dáka láti sánàtì sáni wọ́n gwani rike dawo yi allaci daha láti sánàtì saniya wọ́n gana ya bacu wọ́n kéré bẹ̀ alfa sanatai ne wọ́n gwani agube ji fahimta ku itsola rauci nan soke ga wannan kuda jagun ya guba ni na guba a shagawa tiyo nan ga wayi mawo na gun ya guba na nan nigo ngole hujjabula yawo ko summa fi kulli salasina tabi'un wato la kaida wata ganan ko mi daga gumba wo tabi'un yawo uga yi o na gwe ya guba ni na wondore wa fi kulli musinna ila 20 achaga ila 20 wa mi'a wala kaida wata ganan ko mi shibandoro musilna nan ko na guya mutane na mafewo ila 20 na miya har bai lokacin nan ko a gunshi tsayi nan ula ta ta ce ba ji fahimta ko ko ya tiye gbawo gbawo ko ya ti shi ba amma wa kan wa gunshi ta bai zore o ji fahimta wa bai ji dabara ga wa bi wuce shi ba shi ba wasu ni ga ngomale shi ba guke wa dai gbawo gbawo shi ba ni ga shi ba kuke wade shi ta bangon ni ga a'a wagayen shi tawa bai zo guba wurin gaza wangin wayan nan ga ga kuwa gun e za lotu bai tun a su ga biya felo shi ta ji fahimta ko wacce abin lauta gbawo wa ya da guta ga wale ya guta da wani nan ko guta ko shi ba shi ba gugi guba wayan ya guji ya guta guta dole wa gile biya wa mazuya biya ko gona zan da ce logic zama ke da zabe yana ga gona amma ke ga wa kuna na biya to nan gogo tashi alauta ma wana gu ya guba alauta <laughs> shi ba wana ya yana guki ya guta ko man ce gani gan fayukhayyaru sa'i fi azi salasi musinnat ala ya tsaya etiyan wugu nya musinnat jamu ya musinna ungoguta mini na jago guta nina au arbati atbi'a ko ungoguni etiyan na kiwo na na ji e ya guba-guba nan e tsada wani kishi tsoho jama'a shi ga na ya wago ke ga wannan kuriga fashi tatu celo shi tsayin to ka'ida da dabu ne ga ya zai bi ko gwaye ya guba-guba ko ya guta-guta wani ya guba-guba adadi yudana. wanya ya guta-guta adadin wunana alayar tsayu na bauna ya da littafin cikuje a dai karin bayanin da ci na ji kwadin benin na benin jicen da ci leba mini na wani amma a wagi makanta wadda tsawa na harbe lokaci na katun a felo wacce chabe da ricen da ci na ji dan na ba na ka gaiji katun amma waga na da su ma da 2015 wago an ga wale tun ga allowai bọ́dá ká sọ̀kọ́ àwọn a sọ̀kọ́ fún kàtún ẹ̀mí ẹni àmá kàtún mi látún fìtí àwọn jẹ́ àìbù ngọ́ jẹ́ gẹ́gẹ́ tó jẹ́ àná bá ní rẹ̀ jí primal na kábù jí secondary àǹfààní inú primal na. bọ́gọ́ òun jẹ́ gẹ́gẹ́ tó jẹ́ jí ìjẹun tó àti àgá rẹ̀ fẹ́ dájú yẹn sọ̀kọ́ bí ẹni tó wúlá fàyàwó ni ọmọ tó àwọn ṣe ṣe ń lọ àzìkì ìnagọ́ dé dé máa ìlànà àǹfààní kẹ̀kẹ́ dé. su kwala zanruwa ginata idan yin yadda suna gala mini wa mafuti na tsohon agba na ogan doro mu yi wa gama yi ya karshe ma to bicici na wani kan doro ya gi makanta koma ga da ji na mi gba ci lawu mina miji ya dabe gaza da ya biya mutu yi bicici mutu yi bicici man na ji gawa ijo kwata na da na ba hukunci ga na ya ilimin ya shi na ga hukunci ya ya ya zama da cin lobe a ibn wa fauka kulli zai ilmin alim a ta rasha ne adini adde bayanin do cina milegba so ga mi fedu be zai fe baza mu ce gan wo be zan do ci zai ma so ba mina wo ga mutun yace sunna salamatu ga ina tula ina yi sunna zabagi ga ya salamatu to mi fe ba gba umdatul akam hadisi ne ba zai ti lokaci sallah ga nabi sunna salamatu ba gi ga ma jiyo wa dr abdulmalik ló sọkọ́ sọ bá wúnjẹ́ ní láṣẹ̀kọ́ wọn lọ́bú sọ kọ̀mpútà tí sunna salamatu na itiya fata na yibunu yibunu na yawwa ga ba a gi tsawon nan wani bintu a ga salamatu bintu ko to zai wa mu ganin ce gan wobe zandoci na ga ji bayani a ga hannu mai gangan lalle a ci shiga bincike yi mabuda sarkanar gan uzurin da ci bediyan lokacin da ci eti bincike gan da ci ran wani jan eti sunna zan da ci muci da ki yan muci le salamatu yi bintu ma'akal zagi nole salamatu bintu ma'akal so nke ganna na ga muke ka salamatu bintu cike ku salamatu itiya dan yawon system to ngole shani ilimi ne wani ko ngala hukunci zoyi ba wani ya gan fi ma alamu ya bari yana mace na amma ga ndo ci dabo biya dole ya binciki wuji bin manyan da salamatu ba jiji wuda iyaka ibu no jima kwata ba jiji wuji da biya nga waya gan mataba le salamatu bin makale ne bintu makalin zage ma so nfe ke ke system nfe ka salamatu bintu fe da gwaji shi yawon har un pagu foto un print un tinugu ya gudu to ki me labe abu ka ga katun zan ga galaman wuce koji imama ama na jide hadisi miliyon fice wani aga gangan zuwa ga ake zando ya na da cin leba ta al'amarin na wani ya bayyana su ake na zando so ke ga wuce wani zando ta cin leba da dalilin ci na boka ne amma ba katun tuwa wani katun da katun da sun gala mini siffa wuce kogi makanta wadda ta da gala mini wa gawa gazan doro ma ebe na funa oge da ya ga oke ganza yi wa gage ci da cibe da ci na kya ji faro kibru ga lo fo gani ebe na wuri gaya mini wa lata doku kwansa na ga o gazan doro gazan doro ani bo gazan doro na ga abin da ci ga cewa lebana wawa wa yi ina bu wa gasa da ya e ji a zati wula iza ga wadda ya ni? kwafele kai da jiwa ne wa ya zawon giye ba e wani ke kiburu gaskiya da nawa gawa gwa wai ba zai gane da jiwe katum ya ce wai sun gala wallahi zo da sifaita da umar bai gangashi wakan giyu na tsomi tena da na nintendo cha to wa sun kan da shabe sun waye asiro ga su ka fa mai guda ba ya wa mi daga na so higbana na bincike yi madana su ku fagen bin yayi sifayen ta da alin doro man ce ci gaba yi ga e bayan nan gizi baya na kiran jogo ta ilawun ke fazuni ga wa an balgana mu wale nan gishi e fafi arba'ina min hashad nan giga gushi ba min ha shatun ede bukata ya nan ginni be wani ede fahimta ko ede bukata ya nan ginni be wani nan gi rikicin wayi jeza on au jeza atun nan giya ni eba ko jeza atun nan giya ni yiwo mina dani min yakin gbagwajo awul mazi ko wudajo to ngala iga jeza. nce ojile boko jeza ebe rakun bo wuyi rakun na gada ya gutsu wani jeza ebe nan ko wuyi nan kuna agun ya guba ni na jeza ebe nan gi wuyi nan na agun ya ni ani na gana wani ga yi to wani lagwa su jeza a ni nan ga wadda ba to hukunci wata tinan ko bai jeza a yi nan gina na ko wadda ya fata wa

ga wa huwa ma awfa sana ga ina ya ni ani na ga wa fi mi'ati wa ida wa 20 kai mi'ati uzo mi'ati ga mhm, mi'ati ga wani amma yi mai kofi tiwa lauta ti bici cin wunja wa fi mi'ati wa ida wa 20 sharan abe ke nan giga gu shi tsanyi ce tun nina nan guba a ci ga wa bu a'a ah, ah. Allahu akbar su koyi boyi shata ne nan yi guba mm. wagadde nan yi shi ba shatu 121 shi tsaibe ni nan yi guba ɗauko zai nan gina gunan ne na wafi miya ta yi ne abeke nan gigagun kpakona nwe kwakogo miyataini ofi miyataini salasu shiyayi nan gigugi nan gigutewa bi wani kanga ofi arba mi'a nan giga gun eh bauba bauba bi ma'ana kwakogo ba o oh, ko wa shiyayi ni ọ oh, ọ oh. ba ko shi sun doron gole yin na wani so kwe boyi to zakat sanan ni da wani gaji guda mu la ilaha allah nan ji shi ba kan ga wali ne aji sadaka ne so nan ko ga kan ga wali ne ewo million tutu a ga watan 6000 ثم في كل مئة شات ثم في كل مئة wato lawon ta fi da gannan gishi sun doro

ta su kwaye boyi man ga tambiyu santu da nan latu alukara imulamuwal arziki na shi da kima karimatu jamuwe kara'imu arziki na shi ya kima yi arziki su sashi shi dabba ne ya tsoci sha'awa na wai da amfani tsarawai na man gaga gwa wuce mare zo da ya hadisi na nabi ya san mawazu tuna mai laga gabe yin hako mutum zakka gona wa iyaka wa kara'ima amwalihi man ga kala kula ke dabba ne giyan sarawai na yau ga kuma jufe ba to ci ah! wani ga ke nuna giyan na gawa ya yau walfal bene tune ga tune jike na ce mazo e ba mai bai lafi sosai ya tuna wani ga ya ba ga wasu ke boka ga wasu Wazati laban be dabba yiwe na de nɔnɔ ko demadara madara sarawina e de madaru fin e da tun wuce goma no le dabba ne di ta ci wo wala shiraru a ta ga ga ke go na ji na ji na ma na ji ibi aibu ji na ma ji fahimta ko ka sakala ka sahala ke kwabe a sahala yan wagon gayi a zakar wal'unsa min waladi don walma sa'atu yulad nan giba ko yiwu na kin gbagba ko wuri mana e manzuni ga manna bai zaka goji na gwanna nan gigigina mana nan gina mazuni na sahala gabe nuni na laga kawo ga mutu gawa laya yin zaka wadda ya zanga ci gwa ba ga kin ga linan gin doro ya ba ma na da amma sai la mutu da ji bauta ba o ko jemu wuce sakhal sakhal ga wa tais a ta ga ke kwa gani da tais yo wa ga ngai ebo na na so talaka asáhàlà ní alágùn sọ́tọ́lá kẹ́nà ọgá ní ẹ̀yà náà bọ́ ta ọgọ́lù ojú ń ba. Ki kí àyè ó ki ọ́ kí wọ́n àdéjú náà ìdí fẹ̀yìn dọ́gọ́. àṣàgá wọ tait kí ẹ pàbẹ tait yẹn wọ̀gán ga ìzákàrò máàzì sọ̀gìr alẹ́zì lẹ́sà mu'addan lè dọ̀ra na latuwa wà wula na la na wula gidi wi amma mu mazunya wi agma na ma wula tuwa ngo da da amfani kirkiya ngai kwa ga taisi yo wula ba gidi wala ajuz a caga na kukuna dabba na kukuna gago wuce gwabo mare wala aura ko na annayen na. ga gobe ta wale musulunci ya tatace wa musulunci ya daga ndoro na ji dewa sosai da kima na gagwa hanyar na ji make biye na gagwa biya ma Allah haka ba na yi gurgudu yin karatun yawa gurgudu na ibanin social barkudun bai ga cin cina sakun fagen bayin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا an استغفرك tubi اليك امين